لكم فيها منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى البيت العتيق kuna da amfani da yawa cikin dabbobin hadaya da kuke soke su a wajen ɗaki mai alfarma irin su hawa kansu da fatunsu da 'ya'yansu da nonansu zuwa wani lokaci da aka iyakance shi da lokacin yanka su kusa da ɗaki mai alfarma wanda Allah ya ‘yanta shi daga mamayewar azzalumai masu girman kai.